Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da In dai aka ce za a tura kuɗi a kai jihohi hannun gwamnoni da 'yan siyasa ina tabbatar muku mutane da yawa ba za su samu wani abin kirki ba. idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba to wallahi ba a zuwa ko Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na rage raɗaɗin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan ƙasar cikin halin kakanika ya babbaya da ƙura. Kasancewa galibin waɗanda aka yi shirin domin su suna ganin biliyoyin da gwamnatin tarayya ta bayar zai kare tsakanin su da na kusa da su. Batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan yau. Mun kuma gayyaci Hajiya Aya, Talatu Levi Barka Hassan uwar gida uwa kuma yan fafatukar kare hakokin mata da iyali. Sai kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu, ita ma uwar gida uwa da kuma mai sharhi kan lamura. Na fara da neman sanin yadda Hajiya Aya ke ganin wannan matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka zuwa yanzu sai ta bayyana cewa. Gaskiya magana gaskiya inda za a faɗa wannan abin da suka ɗauko bai yi ba, kwata-kwata bai yi ba. inda ma aka ce za a tura kuɗi a kai jihohi hannun gwamnoni da 'yan siyasa, ina tabbatar muku mutane da yawa ba za su samu wani abin kirki ba. in dai har gwamnati za ke adalci tana son wannan tallafi ya je ga hannun jama'a a fara da ma'aikatan gwamnati a biya da daga salari akan da ma'aikata sannan kuma a bi kamar irin microfinance bank su a ba su su bi su amfani da facility ɗinsu a je a bi entrepreneurs 'yan kasuwa su ma a yi ɗinsu inda yawanci irin microfinance bank din suna da members da yawa akwai 'yan kasuwa da yawa da suka yi rijista da tuka su idan aka bi su aka hada wannan aka ba su da kuma association na 'yan kasuwa kuma a involving din su ka members su da account su da rate a tabbatar an sanya account individual yanzu kamar abin da muke gani a social media kuma physically ma da ido an kawo ɗan kofin shinkafa da dan ƙullun man gyaɗa wai an ce wannan shi ne tsakani da Allah mace iyali masu ƴaƴa hudu da su kansu iyayen likotin su ta ɗaya ke musu mai kullum mai ke musu gaskiya tsakani da Allah in ji a shugaban kasa san da wannan bayanin gaskiya ai mai yan Najeriya adalci da mutane na cikin akuba da azaba zai yi tallafin manan da kuma tun da akwai wannan biliyoyin kuɗi da aka jiddo maimakon a ba individual su kwashe daga su sai ƴaƴansu su cinye a yi matalakan Najeriya adalci a can mintin da za a yi a raba kuɗin nan da rex daga hannun gwamnati zuwa talakan nan ina ga zai fi alfanu don ba ka wannan yadda muka ga an fara bana din to kowa ma rai daga wannan palliative don wasu ma har ciwo suke ji garin neman koko shinkafa ai ko bai yi ba kuma yana aka da kasashen da hmm. suka ci gaba da su suke yin al'amarin su mu yanzu an mika yanzu rawa nan da aka raba fayyaki kowa ya gani da ta kukuwa mata ana da tura mata suna faruwa kasa tsakani da Allah wannan abu da ne ɗauko cewa zai bada a jihohi a raba tsakani da Allah ba wani talakan da zai samu wannan fayyaki ya canza magance tun da wuri. Ni gaskiya tsakani da Allah ra'ayi na wani zai talafin mai ni dai bai yi ba. Janye mm-hmm. talafin man fetur bai yi ba, dai in za a janye talafin man fetur kamata ya ɗauki wasu matakai wanda za a tabbatar shi kan shi man fetur ɗin ya wadata a ƙasa. Muna da refineries a Najeriya. Tun lokacin zamanin shugaba Buhari ya alƙawarin cewa zai gyara. Bai gyara ba to da aka baro bayan shekara shekaru ana ta biya. Ba a zo a ce kawai farar ɗaya an janye shi. Abin da ya kamata da shi shugaba Bola zai ma 'yan Najeriya adalci. kamata ya tabbatar ko matakin man fetur da yake ya gyara in ya tabbatar ya gyara ta suna wannan aiki sannan sai a hankali ba ma sarrafe ba a wai kawai a tashi wace gari ake an zai tun man fetur a'a da ma kasa ga wannan man fetur zan aka dogara gare shi an janye man fetur um, hanyoyin sufuri sun yi tsada abinci babu tun da ko abincin ma ɗaukaci shi daga wannan yanki zuwa na yanki dole sai ta motoci ta hanyar sufuri ake yin shi to an zo a ta motar za ka shiga ma ta je daga wata unguwa zuwa ta unguwa kuɗi sun koma sun ninka kashi uku to inda tsakani ga Allah wannan janye mai tun da abin da kai Najeriya kaɗai yake amfana da shi a ƙasar nan kamata ya kai a ce an hmm. janye wannan man fetur bisa ga ra'ayina a samu ko matatar fetur ɗaya a gyara a Najeriya tunda akwai ta Kaduna akwai ta Fatakwal, akwai ta Wari. Sai ko kwara ɗaya daga cikin sai tabbatar cewa cikin wata biyu zuwa uku ya gyara ta. Ana sarrafa manna a Najeriya ana saida shi a farashin gwamnati. To wannan sai a janye. Amma yanzu janye tallafin nan kawai da aka yi. Tsakani da Allah an jefa 'yan ƙasa cikin wahala. Tun ba ta talaka ba talauci ma dama ta muna ji da talauci. In za'i da mamaye mutane gaba da baya akwai magidantar da iyali da kusan kashi sittin a Najeriya da ba su ma iya cin abinci sau uku a rana. Kuma duk dalilin a ƙuba wannan janye tallafin man fetur ne. Ai ko janye tallafin man fetur bai mamu rana ba. Ko da shi kaɗai ne za a ban matalaka. Ya san ya ɗan ƙaru da wani abu a gwamnatin demokuraɗiyya da ake faɗi mamu. Tsakani ga Allah da an ƙaru. amma janye shi nan ko an sanya ta na kawo Najeriya cikin akuba. Idan kika lura kowace jiha duk da yake shugaban kasa ya ba da kudaden na a dukkan jihohi bai daya, in kika lura kowace jiha ta ta yi ta yadda za ta raba wannan tallafi. Na ji a wata jiha za a bi mazaɓa mazaɓa, za a bi ma'aikatan gwamnati. za a bi kungiyoyi har akwai jihohin da na jima har da kungiyoyin 'yan jarida wai saboda kar su sa ido akan abin da ake rabawa to ban san wannan ko zai zama toshiyan baki ne ko kuma zai zama kasansu ne suna tunda dai su ma suna unguwa kuma suna da ma'aikata to ban san ban fahimci dai ainihin abin da yasa ake so a yi haka ba to amma a bisa ganinki a matsayinki na uwa uwar gida ma'aikaciya inda za a raba wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar wani tsari ne kike gani idan da an bi zai amfani talakawa gaskiya magana gaskiya wannan kuɗi da aka ba su gwamnan mu gaskiya ba su ba inda ma aje siya ma ya gyara refinery da ya ce matalakan Najeriya yanzu da kuɗi an ba su biliyan biyar ko da an ce biliyan biyu ne suka fara ita gare su in kika lura yadda ake raba wannan palliative din ko abincin wuni ɗaya ga mata ne 'ya'ya biyu da mijinta zai isa ci. yanzu nasarar ai ga ana nuna sun fara raba kofin shinkafa ɗaya da ɗan kullum man gyaɗa a leda tsakani ga Allah wannan ni zai matalaka wannan ni inda da yadda za a yi shugaban ƙasa a ji wannan magana tawa wannan palliative da ya ce zai bada san ya yi matalakan Najeriya rana ba bai ma da wani amfani ga talaka ai yan siyasa muna tare da su gwamnatin muna tare da su in gaskiya ne ana son a ba tallakan Najeriya da ma'aikata wannan palliative din. Ma'aikata 70% eh, da ma'aikatan gwamnati suna son IPPS akwai pay system da ake yi. A tura kuɗin ta nan wurin magani. Sannan kuma masu aiki sai gwamnati su ma ana biyan salari a biya ta salari channel din su magani. Sannan wa'anda ba su aikin gwamnati da 'yan kasuwa a bisa microfinance bank a raba musu. amma in dai aka ce 'yan siyasa 'yan siyasa najeriya don fitar siyasar wannan kuɗi to daga 'ya'yansu ce 'yan uwansu ko ma wasu 'yan siyasa ma sai in ka san wani babba a cikin 'yan siyasa shi ne za su gabata gaskiya tsakani ga Allah ba za a yi adalci ba mu kwandon shugaban kasa ma ya wannan fale kuɗi ya sada wa matakan man najeriya wanda man fetur ɗin ya wadata sannan kai ya samu sauƙin rayuwa amma yanzu a haka yadda ake tsakani ga Allah kuma kan najeriya na cikin akuban yunwa kuma inda yunwa take ba ta da amfani a duniya. To Hajiya Safiya a ganinki yanzu bisa ga waɗannan matakai da gwamnonin jihohi suka ɗauka na raba wannan eh, kayan masarufi ina kike gani ya kamata ya a gyara yaya ne gwamnonin da aka ba su wannan amana za su iya yin gyara bisa ga abin da kuke ji kuna gani a halin yanzu to ni da muke gani za su yi gyara shine su yi tsakani da Allah in sun san tsakani da Allah domin magana ita ce idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba to wallahi ba a zuwa koina Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Aya Talatu Levi Barka Hassan da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu sai kuma Dadi Balewa daidai da ta sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa na tabbatar mana da alherin alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.